yanzu haka dai yan najeriya musamman ma dai masu mu'amala da kuɗin dala ta a kasar amurka na ci gaba da mai da martani game da wannan mataki da babban bankin najeriya ta ce za ta fara ɗauka tun daga yau inda ta ce za ta dinga ba da tukwicin naira hudu akan kowace dala ɗaya na amurka da aka aiko da ita daga ƙasashen ƙetare matakin wanda babban bankin najeriya ta ce na wata biyu ne wato kwanaki sittin zai zama tamkar gwaji ga kokarin da gwamnatin najeriya ke yi na taimakawa masu turo da kuɗi ta ƙasashen waje bin hanyoyin da suka dace maimakon na sako na hannu da hannu sabon tsarin na babban bankin najeriya zai shafi masu turo da kuɗaɗe ne ta kamfanonin ƙasa da ƙasa da ke hada-hadar kuɗaɗen ƙasashen ƙetare da aka fi sani da imo irin wayannan kamfanoni dai sun hada da moneygram da kuma western union alhaji aminu gwadabe shine shugaban ƙungiyar masu canji a najeriya kuma na tambaye shi ya suka ji da wannan wannan mataki na babban bankin najeriya sai ya ce na daidai wannan tsare-tsaren da ta bankin tsakiya take yi a game da karkashin gona central bank mr godwin emefiele ni a halin gaskiya ina ganin kokarin jajircewan shi da yake yi na game da tabbatar da cewa wa'annan kuɗaɗe da ake kira ma sabon bakin mai na najeriya ya tabbatar da ya shigo da su idan ban manta ba cikin wata biyu ya kawo tsare-tsaren da yake za a tabbatar da wa'annan kudaden suna shigowa saboda amfanin su raka ina ganin kokarin shi kuma ina mai kira da ya ci gaba da duba duk hanyoyin da za a a hanyoyin samun kuɗinmu na ɗaya kaga sai da gubataccen mai ne sai da kayayyakin gona ne da su da kuma masu kawo kuɗi wanda ake ce ma portfolio investors da kuma direct investors kansu in kada sai ga wannan kuɗin da 'yan najeriya da suke waje suke turowa ma bai kai su kaga ba abin da za a yi wasa ba ne kuma ina ganin shi yasa shi gona ya ga cewa lallai ya dace a wata sanarwa dai da babban bankin najeriya ta fitar ta bayyana cewa akalla da amurka miliyan talatin ne ake aiko da su daga kasashen ƙetare a kowane mako wanda yan uwa da abokan arzika ke aiko yan uwansu da ke zaune a najeriya a cewa babban gwamnan bankin najeriya godin emefale matakin ya biyo bayan irinsa ne da wasu kasashen duniya suke ɗauka musamman ƙasar pakistan da bangladesh wayanda ke da ɗimbin 'yan ƙasarsu da ke aiki a ƙasashen ƙetare kuma suke samun irin wannan tukwaici a duk lokacin da suka aike da Kudade kuɗaɗe zuwa cikin gida kudaden da 'yan najeriya ke aikowa 'yan uwansu dai za a cewa yanzu yana kankankar da kudaden da najeriya ke samu ta kudaden shiga na man fetur baban ya ci amurka daga najeriya